cewa da Rasha da ba sa cikin jerin waɗanda ƙarin harajin zai shafa, wanda ya janyo durkushewar kasuwannin hannayen jari ta duniya tare da lalata alaka tsakanin ƙasar da ƙawayenta. Ko sai dai kuma, shugaba Trump ya sanar da dakatar da matakin har zuwa tsawon kwanaki casa'in. Ko da yake ya ci gaba da yakin kasuwanci da ƙasar China. Yau abinda shirin zai mayar da hankali a kai kenan. na kasuwa aka ke dole daga sashe na Hausa na rediyo Faransa International. Madalla. A ƙarshe dai ana iya cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amai ya lashe bayan da ya sanar da dakatar da fara aiwatar da ƙarin harajin da ya ɗora wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Wannan sanarwa na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan matakin nasa ya girgiza manyan kasuwannin hada-hadar kudade na duniya. Tare da janye kudaden da suka kai sama da dala tiriliyan ɗaya daga irin waɗannan kasuwanni. A ganin Alhaji Muhammadu Inuwa Bello masharhanci kan harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Bai kamata ƙasashen duniya su miƙe ƙafafunsu tare da sakin jiki da Mr. Trump ba. duk da matakin dakatar da batun karin harajin da ya dauka. Abu guda ne mutane ya kamata su sani akan Trump ɗan jari hujja ne. Allah ya masa kuɗi bai san wahalan kuɗin nan ba ɗan ta kife ne kawai komai ma ya ɓaci bai dame su ba su da kansu tukuna Amerika sun ga kayan abinci ya tulla komai ya yi tsada ya suna regretin mu Afirka yanzu wannan shi ya kamata ya zama na izina san cewa no condition is permanent in ji bature ba wani abin da zai taɓa zama maka dindindin to su kasashen afirka misali kamar irin najeriya me ya kamata a ce sun yi kina a yanzu da aka jingina wannan haraji a yanzu kan sai su fara share fagen cewa to mu yi kokari fa duk wani abin da america take mana ko kuma kasashen waje suke mana don wai tallafi to mu yi kokari mu nemi wani abin da za mu dogara da shi me yasa ba da mu dauki nauyin mutanen ba sai mun jira wani tallafi Yarjejeniya ta musamman da ta baiwa kasashen Afirka damar kasuwanci da Amurka sama da shekaru 25 da suka gabata. Za ta fuskanci kalubale yayin da Amurka ke sanya sabbin haraji kan kayayyaki da ake shigar da su kasar. Bisa shirin da gwamnatin Amurka ta yi, kasashe kamar Najeriya da Ghana da Gabon da Angola za su fuskanci tasirin sauyi a harkokin ciniki tsakaninsu da Amurka. alal misali ƙasar cote d'ivoire al'amarin zai shafi fiton koko yayin da afirka ta kudu harkokin fiton ababen hawa da ƙarafuna abin zai shafa farfesa dalha bala suleiman masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abubakar ta fa balewa da ke baucin najeriya ya yi mana tsokaci kan yadda wannan mataki na shugaba trump zai shafi tattalin arzikin najeriya idan shugaban ya aiwatar da wannan mataki. wato sabon doka ta haraji da eh, gwamnatin donald trump ta kawo shi wanda zai tsawwala wa kasashen waje wanda suke da kamfanoni a cikin ƙasa ta amurka wato zai samu a illoli da kuma fa'idoji kasashe musamman masu tasowa irin kasa ta Najeriya za ta shafi abin da kiran su inflation adjustment yawanci wanda suke samun kudaden su na shiga wanda suke zaune ko a cikin kasar Amurka ko wanda suke zaune a Najeriya suna samun ta wajen kamfanin da suke cikin kasashe ta Amurka wannan haraji da za a caje shi sau biyu su yan Najeriya ba safai ake sarrafa kayayyaki a cikin kasa ba to wannan kuɗi na musanya zai tashin goron zagi zai hauhawa yadda kamfanoni na Najeriya da kuma 'yan kasa na Najeriya za su iya samun matsala wajen ci gaba da yin kasuwancin su a ko wasu ƙasashe. An danganta raguwar cinikayya da aka samu a shekaru biyu da suka wuce tsakanin Amurka da nahiyar Afirka. Da ƙaruwar haƙo mai a Amurka wanda ya rage bukatar shigo da ɗanyen mai daga ƙasashen nahiyar. Wanda suka kasance babban abin da ƙasashe irin su Najeriya ke fitarwa. Tsarin ci gaba da samar da damar marki a Afirka wato aguwa ya bayo masu fitar da kayayyaki na Afirka damar shiga kasuwannin Amurka ba tare da biyan haraji ba ƙarƙashin wasu tanade-tanade. To amma kuma Farfesa Bala Suleiman da ya nazarci matakin Amurka na baya-bayan nan ya ce duk da hakan bai kamata gwamnatocin Afirka irin su Najeriya su sakankance ba. Wani abu bai takaita ga Najeriya kawai ba ya shafi kusan kowace ƙasa ta duniya musamman ita ƙasa ta Amurka inda take hange shine yadda kayayyakin kasar musamman ita kasar China wato China ta mamaye kasuwannin cikin kasar Amurka shi yasa ta sanya wannan doka saboda a samu a taka mata birki kuma durkushewan wasu kamfanin kenan a Najeriya wanda yake daman can abin da yake faruwa shine an riga an kakkaurace ma kayayyakin su kuma tana da suke amfani da shi sukan siyo shi ne a cikin kasashe na duniya za a samu dan wani tsaiko na wani wucin gadi na tattalin arziki na Najeriya musamman abin da shafi kasashen waje. da kai na sa kai min na gaji ga dandamon basira wa ga kar in gaji in wake shirin kasuwa ka miki dole shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin hausa na radio france international za ku iya sake sauraron wannan shiri ko sauke shi a shafinmu na intanet kan hausa.rfi.fr. dare Tun bayan da shugaba Donald Trump ya yi wannan yunkuri na wa kasashen duniya ƙarin haraji. Matakin nasa ya haifar da mummunar matsalar rayuwa a cikin wannan ƙasa. A mahangar masana irin su Alhaji Ahmed Ilyasu, tsohon babban jami'in hukumar rabon arzikin ƙasa a Najeriya. da can wannan mataki gurguwar dabara ce, ba za ta je ko ina ba. Shugaban ƙasan Amurka ya labta haraji a yawancin kayayyakin da suke shiga kasarsa a ganin cewa kayayyakin kasarsa suna samun matsala rashin saya daga wasu kasashen waje wanda zai samu kudaden shiga amma wannan shiri da ya yi da kuduri da ya yi bayi da mashawarta dabarar rashin dabara ne to idan muka dawo gida nan najeriya kafin mu duba wasu kasashe mu sa'anmu a najeriya shine duk da cewa wanda ya kara kashi sha hudu bisa dari. na farashin dukkan abin da zai shiga kasarsa daga najeriya to mu shine bai shafi mai da kuma ma'adinai ba to mu dama mu da amerika ya fi yawa ta bangaren sayar musu da mai da kuma ma'adinai don kashi kusan 92 bisa dari. na abin da muke aikawa a america ta wayannan bangarori guda to sauran kananan abubuwa da suke saya ba zai shafe mu sosai ba saboda in ka tuna mu ma kuma najeriya matsalar mu shine mai ne kawai hanya ko kuma kafan shiga kudaden da muke kasafin mu da shi manyan ƙasashe masu karfin tattalin arziki ne ke juya akalar tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa a cewar alhaji ahmed ilyasu da ya ce najeriya ta ɗauki darasi daga wannan al'amari tare da raya kamfanoninta na cikin gida don rage dogaro da na ƙasashen ƙetare. To ai mun sha gaya wa Najeriya su manyan ƙasashen duniya su suke tafiyar da tattalin arzikin sauran ƙasashe, Saboda idan kawai suka bushi iska suka waye gari suka ga suna so su kassara wata ƙasa sai su sauko da farashin mai kaga zai shafi tattalin arzikin kasashe da dama saboda idan kuɗin mai ya sauka to kaga dole ya dagula muku lissafi Ko kun yi kasafin kuɗi akan dala kaza to in yayi ƙasa kuma kaga dole ne ku dawo ku duba ya za a samu sauran kuɗaɗen da zai cike gurbin abubuwan da ya sauka din bayan sun riga sun muku sarsai tun farkon sanarwar da gwamnatin Trump ta yi dangane da ƙarin kudaden harajin. Ƙasashe irin su Lesotho da Madagascar da Afirka ta kudu, inda masana'antunsu musamman masaku suka dogara da fitar da kaya zuwa Amurka suka fara auna irin asarar da matakin zai haifar musu. Duk kuwa da cewa a ƙarshe dai gwamnatin ta Trump ta dakatar da shirin nata har zuwa watanni uku masu zuwa. Ana iya komai sai saboda kuɗi. To masu sauraro da haka wannan shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da injiniyanmu Mustapha Adabisi, ni Ahmad Abba ke cewa mu huta lafiya. Tsakanin mutum ya janye wando. to madalla da fatan kun ji daɗin wannan shirin yanzu kuma bari mu shakata da wannan ah, La paire de beau à J'aime un après-midi merveilleux d'un dimanche bleu.